الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio hausa murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da ya dalla a cikin shirin namu sun kunshi labaran duniya da ɗume su daga nan kuma za mu kawo muku sharhin bayan labaru sai kuma shirin nan na ko san wanda yake zakulo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana sai kuma afirka a yau za mu kare da shirin ku na murayin masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. To labarin duniya da farko ga kanunsu. An raya ranar fada da masu girman kai ta duniya a Iran. Adadin 'yan jarida da Isra'ila ta kashe ya rubanya wanda aka kashe a duniya sau biyu. An yi jerin gwano na kira ga a kara muhalli a ƙasar Senegal. to yanzu sai a ga zama domin aji cikakkun labarun an raye ranar fada da kasashe masu girman kai ta duniya a iran a fadin kasar iran an gudanar da jerin gwano na tunawa da ranar fada da kasashe masu girman kai ta duniya wacce ake yi a kowace ranar uku ga watan takwas na kalandar iran ta hijira shamsiya wannan ranar ta samo asali ne daga ranar daliban ɗaliban jami'o'in iran suka mamaye ofishin jakadancin amurka da ke tehran a shekara ta 1979 wanda aikinsa ya tashi daga diflomasiya zuwa leƙen asiri bugu da ƙari ofishin jakadancin na amurka ya mayar da hankali wajen shirya makilci da makarƙashiya ga jaririn juyin har musulunci da bai fi watanni da kaiwa ga samun nasara ba wannan rana ta zama ta nuna ƙin amincewa da halayyar girman kai da ɗagawa irin ta amurka da sauran ƙasashe irin ta ta yadda a kowace shekara iraniyawa a faɗin ƙasar suke yin jerin gwano a cikin garuruwa da birane suna masu bayar da taken nuna ƙin amincewa da zalunci imam Khomeini ya bayyana abin da ɗaliban suka yi da cewa shine juyin juhali na biyu 'yan gwagwarmayar iraki sun kai hari da jirage marasa matuƙi a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila sanarwar da ta fitar a yau lahadi kungiyar mai musulunci ta iraki ta bayyana cewa ta kai hari da jirage marasa matuƙi a kan cibiyoyin haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin mayar da martani a kan laifukan da take tafkawa a kan al'ummar falasɗinu da labanan musamman ma dai ƙananan yara da mata ƙungiyar gwagwarmayar ta iraki ta sha alwashin ci gaba da kai kaiwa sansanonin haramtacciyar ƙasar isra'ila hare-hare matuƙar ba ta kawo ƙarshen kisan kiyashin da take wa falasɗinawa da mutanen labanan ba tun fara yakin gaza ne da 'yan gwagwarmaya a irakin suka shiga sahun masu kaiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila hare-hare a matsayin taya falasɗinawa faɗa yanzu kuma da mutanen labanan adadin 'yan jaridar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kashe a gaza sun rubanya waɗanda aka kashe a kakkaɓin duniya baki ɗaya har sau biyu ƙungiyar 'yan jarida ta falasɗinawa ta sanar da cewa a cikin shekara ɗaya na yaƙin gaza sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kashe 'yan jarida da adadin su ya rubanya waɗanda aka kashe a duniya baki ɗaya har sau biyu a bayanin da ƙungiyar 'yan jarida ta falasɗinawa ta fitar ta bayyana cewa yadda sojojin isra'ila suke yi wa 'yan jarida kisan gilla na ganganci saboda su hana su ɗaukar laifukan da suke tafkawa da hana su zama shaidu ba zai wuce ba tare da an yi musu hukunci ba hakanan kuma ƙungiyar ta ce kisan 'yan jaridar da kuma kisan kiyashi da ake mutanen gaza shine barna mafi girma da ta faru a tsawon tarihin aikin jarida a duniya har ila yau bayanin ya ce yawan 'yan jaridar sojojin mamaya suka yi wa kisan gilla sun kai 183 da hakan yake nufin rubanyawa har sau biyu na yawan 'yan jaridar da aka kashe a duniya a cikin shekara ɗaya. To kuna tare da Radio Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. 'yan gwagwarmaya a yammacin kogin jordan sun kashe sojojin mamaya da dama a cikin watan oktoba da ya shuɗe a wani rahoto na musamman da cibiyar tattara bayanai ta falasɗinawa ta shirya ta bayyana cewa a cikin watan oktoba kaɗai 'yan gwagwarmaya a yammacin kogin jordan sun kai hare-hare a kan sojojin mamaya har sau 445 hare-haren na 'yan gwagwarmaya sun yi sanadiyar kashe sojojin mamaya goma sha ɗaya da kuma jikkata wasu 98 cibiyar tattara bayanai ta falasɗinawar ta kuma ce yan gwagwarmaya sun buɗe wuta har sau 47 a kan 'yan mamaya sun kuma yi faɗa gaba da gaba da su har sau 37 sannan kuma sau 28 daga cikin waɗannan hare-haren an yi su ne a yankin jenin sai kuma a yankin nablus sau 24 a yankin yammacin kogin jordan da kuma birnin nablus wato da kuma birnin Kudus, Falasɗinawa 46 ne suka yi shahada a hannun sojojin 'yan sahiyoniya da kuma 'yan sharauri zauna. Bugu da ƙari a cikin watan Oktoba, wasu Falasɗinawa biyu masu sadaukar da kai suka kai hari a birnin Kudus. wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sahiyoniya 'yan sharauri zauna bakwai da kuma jikkata wasu sha bakwai bugu da ƙari wani falasɗinan mai sadaukarwa ya halaka wani ɗan sharawuri zauna ɗaya da kuma jikata wasu guda tara an yi jerin gwanon kira ga kare muhalli a ƙasar senegal daidai lokacin da ake shirin gudanar da taron majalisar ɗinkin duniya a kan muhalli a ƙasar azerbaijan nan gaba matan ƙasar senegal sun yi jerin gwano a birnin dakar suna masu yin kira da ayi adalci a cikin batun da ya shafi muhalli masu fafutuka kusan hamsin ne suka halarci jerin gwanan a birnin dakar suna masu yin kira da a kare albarkatun da ƙasar take da su sannan kuma a gina rayuwa ta nan gaba nesa da amfani da makamashi mai gurɓata muhalli wani daga cikin masu fafutukar kale muhallin sheikh niang ya zagi manyan ƙasashe masu ci gaban masana'antu da gurbata muhalli don haka ya zama wajibi waɗannan ƙasashen su biya diya ga sauran ƙasashe har ila yau ya bayyana cewa ɗumamar yanayin duniya na da tasiri a cikin rayuwar yau da kullum ta mutane musamman ma dai mata a cikin karkara a wannan shekarar an sami ambaliyar ruwa mai tsanani a gabashin ƙasar senegal wanda ya lalata gonaki masu yawa da suka kai eka dubu ɗaya kadi kamara ta bayyana cewa lokaci ya yi da ƙasashen da suka gurɓata muhalli za su rage yawan iska mai guba da manyan su suke fita ba, domin wannan shine tushen barnar da take faruwa a cikin nahiyar afirka shugaban ƙasa amurka joe ya ce wato ya goyi bayan najeriya ta samu kujerar dindindin a majalisar ɗinkin duniya shugaban amurka joe biden ya bayyana goyon bayansa ga hankoran najeriya na samun kujerar dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a yan wata hira ta waya tarhowa tsakaninsa da takwaransa na najeriya bola tinubu badan ya bayyana aniyar inganta wakilcin nahiyar afirka a tsarin majalisar ɗinkin duniya tattaunawar dai ta dace da muhawarar da ake yi ne game da wakilcin ƙasashen afirka a majalisar ɗinkin duniya to ƙarshen labarin duniyar kenan. To yanzu sai gina zama domin a saurari shirinmu na gaba. Sharhin bayan labaranmu na yau zai dubi ne akan kuskuren lissafin 'yan sahiyoniya dangane da karfin Iran. Ni ne Mushaba Adam da zan kasance tare da ku. a ranar lahadi jagoran junjo halin musulunci na iran wanda ya gana da iyalan shahidai ya bayyana cewa 'yan sahiyoniya suna yin kuskuren lissafi dangane da karfin da jamhuriyar musulunci ta iran take da shi don haka ya zama wajibi a fahimtar da su kuskuren lissafin nasu su kuma fahimci karfi da ruhin kirkira na al'ummar iran da samarinta tambaya mai muhimmanci a nan ita ce a wane fage ne 'yan sahiyoniya suke yin kuskuren lissafi dangane da jamhuriyar musulunci ta iran inda 'yan sahiyoniya suka tafka kuskure a lissafi dangane da jamhuriyar musulunci shine yadda suka ɗauki kama kai a matsayin dabara da siyasa da iran ɗin ta yi amfani da shi na tsawon lokaci da cewa tsoro ne da rashin azama ta yaƙi musamman bayan da suka yi wa masana da dama na ƙasar iran ɗin kisan gilla hakanan kwamandojin soja da dama wannan ne ya sa suke zaton cewa za su yi aikata kowane irin laifi a kan jamhuriyar musulunci ta iran kuma ruwa ta sha kuskure na biyu shine sun zaci cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta da ƙarfin da ya dace wanda za ta iya kaiwa haramtacciyar ƙasar tasu hari na uku kuwa shine yadda 'yan sahiyoniya suka zaci cewa saboda suna da cikakken goyon bayan amurka jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta iya mayar musu da martanin laifukan da suke tafkawa ba sai dai martani na farko da na biyu wato wa'adu sadiq na ɗaya da wa'adu sadiq na biyu sun kawar da shakku ga 'yan sahiyoniya da kurakuran lissafinsu a kan jamhuriyar musulunci ta iran sun fahimci cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta iya mayar da martani mai ƙarfi a kan laifukan da suke tafkawa sai dai duk da haka jagoran juyin jihalin musulunci na iran ya jaddada muhimmancin ƙara ƙarfin sojin iran a ganawa da ya yi da iyalan shahidai ayatollah sai da ali khamenei ya bayyana cewa iran mai ƙarfi ce za ta iya samar da tsaro da ci gaban ƙasar da al'umma a dalilin haka ya zama wajibi ga ƙasar ta zama mai ƙarfafa kanta a fuskoki mabambanta da suka hada da tattalin arziki ilimi siyasa tsaro da kuma tafiyar da sha'anin mulki wani kuskuren lissafi na 'yan sahiniya shine wanda ya shafi alakar al'umma da mahukunta a nasu lissafin sun zaci cewa tsarin jamhuriyar musulunci ta iran ba shi da goyon bayan al'umma sai dai yadda al'ummar ƙasa suka yi farin ciki da martani na biyu da iran ta mayar hakanan na ɗaya a kan 'yan sahiyoniya da kuma yadda suke son ganin an mayar da wani martani a kan duk wata barazana ko tsokana daga 'yan sahiyoniyar shine cikakken jawabi ga wannan kuskuren lissafin nasu kuskuren da 'yan sahiyoniya suke yi akan iran yana da yawa domin ba su san iran ba da samarinta da al'ummarta baki daya don haka aikace iran za ta fahimtar da su Tuma da lanzu sa'a gada zama da mu a saurari sauran shirye-shiryenmu da suka hada da kokun san afirka a yau sai kuma murin masu sauraro kuma da shi ne muke bin kwana da ku ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi uku ga watan nuwamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da ɗaya ga watan jama'a ula na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau jami'an tsaron gwamnatin sarki sha sa kai hari a gidan marigayi imam khomeini wanda yake birnin kom babbar cibiyar addini ta kasar iran inda suka ɗauke shi zuwa birnin tehran fadar mulkin kasar daga nan kuma sa kore shi daga kasar baki ɗaya inda ya gudun hijira zuwa kasar turkiya gwamnatin sarki sha ta kore babban jagoran junju halin musuluncin zuwa kasar turkiya saboda goyon baya wanda yake baiwa al'ummar musulmi da kuma 'yancin su kuma tsayin daka wajen kiyaye manufofi na addinin musulunci manufar gwamnatin sarki sha ita ce dakatar da gwagwarmayar imam Khomeini da kuma al'ummar iran domin gwamnatin sarki sha ta yi imani da cewa kasancewar imam Khomeini a kasar shine sanadin wayar da kan jama'a domin miƙewa su kwace haƙoƙinsu wanda aka haramta musu domin kuwa al'ummar kasar iran sana adawa da zaluncin wannan gwamnati wanda take yi da kuma mika kai da wannan gwamnati take yi ga kasashen yammacin duniya gwamnatin sarki sha ta yi zaton cewa ta hanyar koran murgayi imam Khomeini daga kasar zuwa wasu kasashe na ketare wannan yunkuri zai kawo ƙarshe wanda al'ummar ƙasar iran suke yi domin neman yanci bisa tunanin cewa imam komai shine yake tanzar jama'a domin su yi wa gwamnati ta waye to amma abin da ya faru sabanin haka ne domin kowa tun daga wannan lokacin ne yunkurin al'umma ya ƙara ƙarfi boransu ya ƙara yaduwa su ta ƙara tsanani akan gwamnatin sarki sha wanda kuma da ƙarshe ta faɗi bayan shafe shekaru goma sha biyar marigayi imamu yana gudun hijira masu saurare ko kun san cewa shekaru 68 da sa gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan nomar shekara ta 1956 a lokacin da isra'ila take cikin yaƙi a ƙasar masar a rana irin ta yau sojojin haramtaccen kasar isra'ila suka shiga garin khan yunus inda suka kashe sojojin kasar masar 25 wanda suke cikin garin sannan kuma suka fada cikin babban asibitin garin suka kashe dukkanin marasa lafiya da suke ciki da likitoci da ma'aikatan jinya waɗanda suke asibitin khan yunus bayan haka kuma sun tayar da bama-bamai a wata maɓoyar da mutane suka shiga domin kare mata da ƙananan yara da tsaffi daga hare-haren isra'ilan jimillar mutanen da yahudawan sahiyuniya sa kashe a garin khan yunus a lokacin dai ya kai mutane 275 masu saurari ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau hajji mirza abdulhassan shaharani babban malamin addinin musulunci a birnin tehran na kasar iran ya rasu yana da shekaru 71 a duniya an haife shi a birnin tehran na kasar iran sannan kuma ya fara karatu a gida sannan kuma yana ɗan shekara 26 a duniya ya je birnin najaf al-ashraf na kasar iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin daga cikin malamai waɗanda ya karatu a gaban su akwai sayyid abu turab al bayan ya kai matsayi na ishtihadi ya dawo gida inda ya buɗe makaranta a gidansa da ke birnin tehran kuma ya ci gaba da karantarwa ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci bayan haka kuma ya tarjama littattafai da dama daga harshen larabci zuwa farisanci kamar da kuma ya tarjama wasu daga farisanci zuwa larabci da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a ranar irin ta yau uku ga watan nuwamban shekara ta 1978 kasar dominica a amurka ta tsakiya ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na ingila dominica na da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 751 sannan kuma tana tsakiyar amurka daga gabashin tekun caribbean kusan kashi 90 cikin 100 na mutanen dominica wanda yawan su ya kai 78,000 bakaken fata ne kuma suna magana ne da harshen turanci na ingilishi christopher columbus shi ne wanda ya gano wannan tsibiri a ranar uku ga watan nuwamba na shekara ta 1493 kuma ya haɗe tsibirin da daular spain bayan haka wannan tsibiri wanda ya kasance mazaunin mutanen carib 'yan mulkin mallaka na spain sun kai masa hari sun kuma mamaye masa tsibirin da nufin gano zinari da sauran kayayyaki masu daraja ba wai gidajen al'umma na wannan ƙasa ne kaɗai aka rusa ba amma kashe mutane da yawa daga cikinsu wannan yanayi na mulkin mallaka akan al'ummar wannan tsibiri ya ci gaba a hannun turawan faransa daga bisani kuma zuwa turawan ingila ta yadda 'yan kabilar karib kusan 500 ne kawai suka rage a lokacin dominica ta samu 'yancin gashin kai a shekarar 1967 bayan tashashen hankula da yi ta yi da kuma gasa a tsakanin turawa 'yan mulkin mallaka a lokacin da wasu sukan mamaye kasar wasu kuma su zo su kore su su mamaye ta ta yadda daida da karshe a ranar 3 ga watan nuwamba na shekara ta 1979 wannan tsibiri ya samu cikakken 'yancin kai tare da kafa tsari na jamhuriya ranar uku ga watan nuwamba na kowace shekara dai ita ce ranar 'yancin kai a dominica sannan kuma ita ce ranar ƙasa a hukumance. yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yanki na himmacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan wata ƙasida wacce Wasim Ismail na Jami'ar Labanin ya rubuta. akan jawabin farko na sabon babban magatakardar kungiyar hezbollah ta kasar labanan wato sheikh na'im qasim da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bayan bushewar wata ɗaya daga munanan hare-haren da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da haɗin kan amurka suka kai wa hezbollah mafi tsanani daga cikinsu shine wanda yi sanadiyar shahadar da hassan nasrallah ba a je ko'ina ba kungiyar ta gwagwarmaya ta girgije ta cike dukkanin guraben wuraren waɗanda suka yi shahada suka bari daga cikinsu hada na sabon babban magatakardar ƙungiyar, dama dai tun a jawabinsa na farko a lokacin da yake mataimakin wato shugaban kungiyar ta hezbollah sayid na'im qasim ya bayyana cewa su a kungiyar hezbollah babu wani wato wuri da babu wanda yake zaune a kansa wato kowane mai rike da mukami idan za a kira shi a matsayin mukami to yana da wanda zai yi cike gurbinsa bayan shahadarsa saboda kungiya ce ta gwagwarmaya wacce a da yaushe wanda ke cikinta ya san hanyar da take gabansa da ita ce yin shahada idan muka koma fagen daga da abin da yake faruwa a ƙasa za mu ga yadda a kowace rana mayakan hezbollah suke ƙwanƙwasar kan 'yan mamaya da kwantar da sojojinsu a ƙasa yawan hare-haren da jiragen yaƙin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke kaiwa a garuruwan kudancin labanan da kashe fararen hula yana nuni ne da cewa abin da yake gabansu shine kisan kiyashi da kisan kare dangi domin firgita yankin da nan ne 'yan gwagwarmaya suka fito da tsorata al'ummar da ke wannan waje domin abin da ya bayyana na son kawo ƙarshen hezbollah ko tilasta mayakan zuwa bayan tekun laitani sannan kuma da kafa gwamnati a kore a beirut duk wasu abubuwa ne da suka yi kama da almara da haramtacciyar kasar isra'ila take faɗa ta bakin firaministanta abin da ya fi haka jan hankali shine abin da benjamin netanyahu ɗin yake faɗa a baya cewa suna son su sauya yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya batun rusa ƙungiyoyin gwagwarmaya ba sabon abu ba ne da Netanyahu ya fara furtawa a lokacin yakin shekara ta 2006 na Labanan abinda shugabannin 'yan sahiyoniya suka karka faɗa kenan kuma abinda Condoleezza Rice ta faɗa kenan. Netanyahu ya dogara ne da abin da yake ganin nasarorin da ya samu a nan da can na kashe jagororin gwagwarmayar Gaza da kuma Labanan domin cimma wannan babban manufa ta sauya yankin gabas ta tsakiya. yana kuma sanya cusa masu go bayan gwagwarmaya jin cewa an yi nasara a kansu domin cusawa masu goyon bayan gwagwarmaya ɗin jin cewa an yi galaba a kansu sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun mayar da hankali wajen kai hare-hare a kan cibiyoyin tattalin arziki da na zamantakewa hakanan kuma gidajen mutane da ƙaddarorinsu na ƙashin kai a lokaci ɗaya 'yan sahioniyar suna ƙoƙarin cusa saɓani a tsakanin al'ummar labanan ta hanyar bayyana cewa mutanen da suke bai gwagwarmaya kariya wato mutanen kudancin labanan su ne suka ja musu abin da yake faruwa netanyahu yana son haddasa fitina a cikin gida a labanan kenan domin aurinsa ta haka ne manufarsa za ta kai ga gaci sai dai har yanzu hezbollah ba ta tsoma baki a cikin jayayyar da ake yi a cikin gida ba ta mayar da hankali ne zuwa fagen daga da yadda za su hana 'yan mamaya samun nasara sheikh na'im kasim ya gabatar da jawabi na farko a matsayinsa na sabon babban sakataren kungiyar hezbollah ya mayar da hankali a mafi yawancin jawabin nasa akan ci gaba da fuskantar abokan gaba a filin daga. jawabin nasa ya kunshi yadda kungiyar take a shirye domin dawo da ƙa'idojin yaƙi kamar yadda suke a baya da kuma ayyana makomar siyasa aka san yadda abokan gaba suke tunani sheikh na'im qasim ya sake yin bitar abin da ya faru a wajajen shekara ta 1982 da aka kafa hezbollah kenan da ta fuskanci 'yan mamaya bugu da ƙari sheikh qasim ya bayyana cewa a ƙarƙashin hezbollah wato a ƙarƙashinsa hezbollah za ta ci gaba da tafiya ne a kan tafarkin shahid said hassan nasrallah a cikin dukkanin fagage netanyahu yana jingiduwa ne da kafafen watsa labarunsa na cikin gida domin tallata manufarsa ɗaya bayan ɗaya wacce ya sanya a gaba kuma tabbas da kafafen watsa labarun turai da amurka abin takaici hada na wasu larabawa waɗannan kafafen watsa labarun su ne waɗanda 'yan sahiyoniya suke dogaro da su wajen tallata manufofinsu da farfaganda. jawabin sheikh Kasim ya zo ne domin rusa wannan mafarkin tsayin na 'yan sahiyoniya da na netanyahu yake tallatawa abin da yake faruwa a filin daga shine babban dalili akan haka har yanzu babu wani gari babba ko karami wanda sojojin haramtaccen kasar isra'ila suka iya shiga tsakiyarsa balle su shimfiɗa ikonsu a cikinsa hakanan kuma ba su iya hana makamai masu linzami faduwa a cikin birane da sansanonin 'yan shara zauna ba a haramtacciyar ƙasar tasu su kuwa jiragen sama marasa matuƙi da hezbollah take aikewa da su sun zama wa haramtacciyar ƙasar isra'ila alaƙaƙai domin har yanzu sun rasa yadda za su yi da su dukkanin na'urorinsu na kakkaɓo makamai sun rasa yadda za su iya yi da irin wannan jirgi maras matuƙi mun ga yadda wannan jirgin maras matuƙi ya kai hari a kan sansanin sojan gulani a garin banyamina ya kashe sojoji da dama da kuma jikkata wasu mun kuma ga yadda wannan jirgin maras matuƙi ya kai wani harin a garin nataniya a kan gidan firaminista benjamin netanyahu tare da rusa tagar ɗakin kwanansa <clears throat> tare da rusa tagar ɗakin kwanansa a fili yake cewa sheikh na'im qasim ya bayyana yadda ƙungiyar gwagwarmaya take tsinkayo abin da zai faru wanda shine samun nasara akan abokan gaba 'yan mamaya dangane da cikin gida kuwa sheikh kasim ya yi ishara da yadda wasu a cikin gida suke jiran abin da zai faru a filin daga a shekara ta dubu biyu shahid sayyid hassan nasrullah ya kaddamar da nasarar da aka samu ta korar sojojin haramtacciyar kasar isra'ila daga labanan a matsayin hadiya ga dukkanin al'ummar labanan abin da ya biyo baya shine yadda kungiyar ta zama mai rungumar kowa da kowa a cikin gida da rashin amfani da nasarar da ta samu na koren 'yan mamaya domin samun wani fifiko a fagen siyasar kasar wannan irin halayyar ta hezbollah ta sake maimaita kanta a yakin shekara ta 2006 ta yadda bayan yakin hezbollah bata muzanta waɗanda suka rika tarbar kwandariza Rice da sumbata ba a lokacin yaƙi. Ita ce wata wacce alkawalin sauya gabas ta tsakiya. Sai dai a jawabin Sheikh Qasim ya yi ishara da sauyi a cikin wannan tsohuwar siyasa da Hezbollah ta yi aiki da ita na tsawon lokaci. Ya bayyana cewa yaƙi zai zo ƙarshe kuma Hezbollah za ta kasance ma'abociyar ƙarfi a cikin gida da kuma waje tabbas idan yaƙi ya zo ƙarshe a cikin nasarar ƙungiyar ta hezbollah zai zama an karya manufofin netanyahu da 'yan sahiyoniya a cikin gida da kuma faɗin wannan yanki na yammacin asiya abin tambaya a nan shi shine mecece manufar cewa ƙungiyar za ta zama mai ƙarfi a cikin gida kamar yadda marubucin wannan ƙasida wasim ya tambaya a ciki yake cewa gabanin guguwar a ƙasa hezbollah ba ta rasa ƙarfi a cikin gida ba ta yadda idan da ta so za ta iya shimfiɗa ikonta a faɗin labanan kakaf ta hanyar amfani da ƙarfin da take da shi sai dai shahid said hassan nasrallah bai taɓa tunani akan haka ba ko ƙungiyar ta ɗauki mataki irin wannan watakila a iya fahimtar cewa bayanin sheikh kasim yana nufin cewa bayan yakin wannan da ake yi a yanzu ƙungiyar tana da wata mahanga ta daban akan waɗanda suka rika yi mata yankan baya a tsawon lokacin da take yaƙi da abokan gaba wato haramtacciyar ƙasar isra'ila tun da aka kafa hezbollah babu lokacin da ta taɓa ɗaukar fansa akan masu yi mata yankan baya hatta 'yan koren haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta kafa rundunarsu suna yaƙar hezbollah a madadin isra'ila kuma 'yan labanan ne bayan da a gama yaƙi ba ta yi musu komai ba wasu sun gudu cikin haramtacciyar ƙasar ta yahudawa bisa tsoron cewa hezbollah za ta wato ɗauki fansa a kansu ta kashe su sai dai da suka fahimci matsayin na ƙungiyar wasu sun dawo a wannan lokacin girman makarkashiyar da ake kitsawa hezbollah a cikin gida da yi mata yankan baya yana da girma abin da ya rage shine yaki ya zo ƙarshe cikin nasara da ƙasƙantar da haramtacciyar ƙasar isra'ila muga inda waɗannan mutanen za su sa kansu to ma sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare baki dami bankwana da ko muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai na sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke baku damar tofa da bakacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya. To amma da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muka saba karɓar sakonninku na sa zumunci tsakanin ai uwa da abokan arziki. Yau ma dai ni ne Hassan Barka na Agadis ke farin cikin kasancewa da ku. Malami na farko sai ka yi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Ira Radio mai albarka ina fatan kuna laya daga farko dai ni ne Alhaji Amman Tari daga nan ga eh, mai ina fatan kowa shi na laya lo. Hassan Barka ina gaida ka da kai da iyalanka ina yi muku da fata alheri. Alkasim Baba Ahar Agadas ina gaida ka Muhammadu Dan Barewari ina gaida ka Ibrahim Gadan Kaya Maradi kai ma ina gaida ka Sule Usman Zandar kai ma ina gaida ka tsoho mai barka ya mai kai ma ina gaishe kalawali andu ya mai kai ma ina gaida kalawa abbali agadas kaima ina gaida ka addo alhaji hamza agar kasuwar tal kaima ina gaishe ka eh, sani su madattai su madattai duka ina gaida ka kabiru sarki aski na kasa gabaki da sarki aiki na kasa gabaki dai kama ina gaida ka ni ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman daga nan gaya mai ina fatan kowa shi na lahiya lau. radiyon musulunci radiyon iraq na farko dai ka ce in fara magana ni na isa abokar tsoho mai albarka a wani mamma da ya mai yau kun ba mu lokaci mu ɗabi albarkacin bakinmu hassan barka ina gaishe ka ina gaida iyalinka alkasan babu babban liman ina gaishe ka ina gaida tanko kanina ina gaida muhammad dan bari bari ina gaida maryama ina gaida iliya hamidin ina gaida musa malam tanko ina gaida muhammad akashi ina gaida tanko kanina ina gaida eh, arziyawai kanina ina gaida mashi kanina mutuwar ta zo ka kasuwa ba ta ce ba ta zama wanda za ta ɗauka ba ina gaida kowa da kowa kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka a ulumar ma da ya bai Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja memba amurin matasan Afirka reshen jihar Neja. Godiya mu da fata alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran musamman babban jagora Hassan Barka da fatan kana cikin koshin lafiya da kai da 'yan uwa da abokan arziki da abokan aikin laka ina maka fata alkhairi. hakikanin gaskiya ina gaida 'yan kungiyar muryar matasan afirka da fatan suna cikin ƙoshin lafiya mazan da matan da kungiyar ainihin 'yan gwagwarmaya na afirka da fatan suna cikin ƙoshin lafiya mazan da matan da kuma 'yan kungiyar masu sauraron kafafen watsa labarai na duniya da fatan suna cikin ƙoshin lafiya ina ma kowa da kowa fata alkhairi musamman 'yan jamhuriyar nijar masu ƙoƙari masu son zumunta irin su ainihin dawo aluska tsatsun burin yakubu mai aski ba daraka tsoho abubakar mai albarka da kuma mamanmu mama ramatu da ibrahim shushana kai ga nan dai ba su kiduwa a cikin lokaci kaɗan to ina musu fata alkhairi yan uwa kuma yan najeriya yan kamaru yan chadi duk gaba ɗaya ina muku fata alkhairi ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kimba jihar Neja memba amurai matasan afirka tashin jihar Neja godiya mu da fata alkhairi gare ku masha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu gidan radio Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi komini ne ta kwarraka cikin birnin Kwankwaron take Malam Hassan barka amince Allah shi kai ma da kai da iyalin gidanka baki ne gaisuwa ta musamman zuwa ga gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasun baba liman da ke can birnin agadas yana gadas akwai asuman man bala da ke can birnin agadas akwai tsoho bubakar tsoho mai albarka ke can birnin yamai akwai abokina muhammad dan baribiri yamai nijar akwai rahmatu isa ka can birnin yamai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai sele president kabiru wajen makarantar mala abu birnin maradi akwai alibin kudu birnin maradi akwai hajar bilu mala adam sarkin aiki na kasa birnin maradi akwai samu na suke dan mutan limanci akwai murar shushan dan garin kasage akwai murtala magini da ke nan dangumicin kasan mai yara akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga hajiya rahina tana can birnin makka ya jihar Zamfara ce Najeriya. Akwai Kabir Sule Usman da ke birnin da magaran. Akwai Isiya mai gyaran nan bakin kaso Taransa da magaran. Akwai Salisu Takasimu to da ke can birnin da magaran. Akwai Alhaji Musa na Abili mai naira kowa 17 marada. Akwai mai gida na Alhaji Korono Angon Zare. Akwai matan gidan shi Hajiya Aisha Hajiya Amina Hajiya Lela'u. Akwai didan Hajiya da ba sai da hu da ke nan garin dan Barde jihar Marada. Akwai matan gidan shi Amuru Kubra. Akwai Alhaji Malam Sarha mai kamar ke samun mashi. Akwai matan gidan shi Amina da Mariya da Rakaya da Amarya kwaraka Akwai Bahar likitan waya na saman mashi. Akwai mai giri likitan ma akwai Yaudanki likitan ma akwai shi abu ta da ba a sa ka a duka akwai sa kasar da dan kasuwa da ke nan birnin wurce akwai na amani uban dan taya mai san zama shi ce mishi an shiri kenan garin kwankwarno cikin kasar kwanaka muna tare da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon ƙasar Iran, radiyon Musulunci. Da farko dai suna na Sani da Abu Alaska tun daga nan sasun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Irin dama makin da kuke bamu dukkan ƙarshen mako mu isar da sakon gaisuwa. To gaisuwar farko zuwa gare ka kai mai gabatar da wanga shiri Hassan Barka da kai da abokan aiki akwai gaisuwar farko zuwa ga A ɗabu mai kwamfuta ilyashu m ilyashu gula kwamarar ilyashu digawa akwai yakubu rugumere akwai rabi'u na bukka akwai liya mai shayi garkin daura akwai abokina lawan bashar mai koko daura akwai eh, lawan Sada daura akwai sade sa'idu tun daga nan har yankin daura abdulaziz man na fiye na ka fi sani da prezi akwai raba mai aski yakubu mai aski badara kasuno su maɗattai isu maɗattai tashi ungo tudu akwai zakariya shalu gidan rumuji akwai shugaba na masu kira da saurare alkashin baba a madadin sunanka duk kaluma ɗaga da sai na yi musu fata alkhairi akwai tupac mai wacha ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alkhairi akwai mamman sani dauda waza, akwai jamila sharkiya ina dawo nan tsatsun akwai abokan aiki na nan radio martaba tsatsun ina tura musu sakon barka da juma'a akwai uda mamadu tun daga nan hajjat kori dubin gaisuwa mai tarin yawan zuwa gare akwai eh, aboki na alija mai tun daga nan magare sani da alaska tun daga nan tsatsun burum a cikin jihar ta magara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio tehran radio musulunci eh malam hassan barka mana godiya mana godiya da kuke bamu dama mana gaishe da yan uwa da abokan arzika musamman an zo karshen mako yau da farko dai suna na abdullahi tela yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar maradi zan yi amfani da wannan dama gaishe da yan uwa da abokan arzika na cikin wannan gida da duka na cikin fadin duniya duka gaba ɗaya ina musu barka da sallar juma'a da fata an shigo maricin juma'a cikin ƙoshin lafiya e gaisuwa ta ta farko ta fada zuwa gare ka kai kanka jagoran wannan shiri malam hassan barka ina maka kyakkyawan fata na alkhairi ina gaishe da kabiru sule birnin da magara ina mishi fata na alkhairi fatan alkhairi zuwa ga ibrahim gadon kwankwaran dan alheri allah ya ke mishi ina maka gaisuwa ta musamman zuwa gari kamala ibrahim shusha na garin kasagi alheri allah ya ke maka da fatan an yi juma'a cikin ƙoshin lafiya malama fatima sani na miki fata na alkhairi tun daga nan har jihar nasarawa alheri allah ya ke miki eh, ta musamman zuwa gari ki hajjiyar zina alheri allah ya ke miki fatan alkhairi zuwa ga haɗari mai kwamfuta mai amma akwai sani da'u alaska tsatsan burin ta musamman zuwa ga iliya mai eh, mai shayi garkin daura fatan alkhairi zuwa ga ka iliya sifirizi na fada kalab ra'ayin zuci daga nan ha birnin agadas eh, ta musamman zuwa ga ka usman blat wanda aka fi sani usman mai sensi na mashi fata na alkhairi tun daga nan ha birnin agadas alheri allah ya kai mata. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio jamhuriyar musulunci da ke iran da harko na malam kabiru da ke nan ɗan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radio na afirka da cin jihar maraɗi to yau insha Allah kuna ba mu dama gaishe gaishe da farko insha Allahu ina gaida ka kai malam hassan barka mai gabatar da wannan shiri malam maraɗi samun haske Fabilu sarkin aiki na ƙasa eh, gadan kaya Eh, ibrahim da ke garin kasaki ibrahim mai wankin hula da ke can jihar nija garkin daura da ke daura rabe mai aski isu maɗatai sanusu maɗatai sani dawo alaska mamar dan bare-bari da ke niyame da malama ramatu da president tsoho mai albarka da ke niyame ba zan mance da kabiru sila ba kun ba mance da uga kwata-kwata uban tahiya shine alkasun baba ahar da ke agadas da mataimakan shiga baki ɗaya da ke agadas da mambobi waɗanda ke suka mau gambiya ghana kamaru senegal duka ba zan manta da kowa da kowa ba a nan zan manta ba da ali bankula shine sg namu da zakari da ke gidan runji zakari salu da ke gidan runji da nura salu da ke nan maradi da kuma murtala magini da ke nan jihar maraɗi. da sauran mambobi maza da mata ga baki ɗayan mu muna fata allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu yi hutun mako lahiya lau cikin annashuwa cikin nishadi kuma allah haɗa kanun mu kuma allah ƙara ba ƙasar mu zaman lahiya da sauran ƙasashe na musulmi ne magana malam kabiru da ke nan maraɗi. dan gurbi kusa da makarantar malam abba mamba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar maraɗi. assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mashirin shirin na asan barka ina gaida asan alhaji omar ina gaida asan konami ina gaida yabi mai kayan kwali ina gaida nura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida malam hamus club da magaran ina kwana ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida abdi kirimo a tashi lahiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran sunana nasure malam sule malam falalu a jihar Damagaram da ke jamhuriyar Nijar. Radio Musulunci ta Iran yana yi muku fata na alkhairi, yana yi muku jinjina a daidai wannan lokaci da kuke ba mu dama ta mu gaida yan uwa da amanna arziki. Sakon gaisuwa ta dai bayya wucewa al'umma musulmai kuma bugu da ƙari in yi tattaki in gaida dukkanin jama'ar da ke garin da magaran da ke wayan da magaran ina yi musu fata na alkhairi ina jinjinawa dukkanin iyalan babana malam sula malam falalu dukkanin yan unguwal garin malam da 'yan kara-kara da 'yan sabon gari da 'yan haro banda da 'yan shan kadir da 'yan tawalala ina yi musu fata na alkhairi 'yan aduwar bani biya al'umma gaba ɗaya jama'a musulmai kai da duk wani wanda ya tashi ya wuni a da magaram da kiwon da magar kai jamhuriyar nijar ma gaba ki ɗaya ina yi musu fata na alkhairi nasiru malam sula ne dai wanda aka yi sani da nasiru nasu a kadas ko kuma akwai tasa ina gaishe da shugaban shiri jagoran shiri allah ya rika maka allah ya taya albarkar manzo allah sallallahu alaihi kuma allah ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasar mu ta nijar da jihohin mu gaba baki da musamman da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. a rediyo tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilyas firizi na kulabar a yanzu da take a agadas a jamhuriyar nijar muna karshen mako da farko dai ina gaida yan uwa da amannan arziki da fatan an yi karshen mako lafiya an yi juma'a lafiya allah ya karba mana allah ya zama da ƙasashen mu lafiya shugabannin mu allah ya daidaita su hassan barka ina gaida ka jagoran shiri da abokan aikin ku baki daya na wannan rediyo mai albarka yan uwa da amanna arziki da muke tare da su a cikin wannan gida duka ina gaida su baki ɗaya musamman mahaifan nawa da suke agadas ina gaida su dangin nawa yannan nawa da kannan nawa duka familin mu baki daya da suke agadas da ma nijar ga baki daya da duniya duka inda suke ina gaida su ba zan manta da malaman mu baki ɗaya musamman malamin nawa da shekhannan mu duka ina gaida su yan fadodin namu kulab zabi sanka musamman mamburorin namu na kulabar a yanzu ci maza da mata mata da sauran kulab zaɓi sanka da suke agaris birnin da kewaye musamman mamburori na himma matasa shitu tayar kwansan yan namu yan namu ina gaida shi firizi da alkasim baba liman aha shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ina jinjina maka akwai baban namu alhaji isu dila mai nama shi ma ina jinjina maka alhaji a madadinka dukkan yan uwa da amanna arziki da suke agadas kamar alhaji muhammad ina gaida shi alhaji kamshi mai nama alhaji rabu'u akwai abdullahi sabuwar duniya da dukkan yan uwa da dare da amanna arziki rediyo tehran kai hassan alhaji umar shi ma yana gaida shi kabiru sule usman takwaran nawa ilyas mai buru da shayi baba tsoho mai albarka da dukkan yan uwa da amanna arziki mai sauraron ku na yau da kullum ilyas firizi a kulabar a yanzu ci agada to da fatan lahirin waɗanda ka gaida sun ji saƙon naka kuma ina ga da kai ne mazan zan a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa bis salam a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.